Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Rikicin siyasar da ya kunno kai a jamhuriyar Nijar bayan kifar da gwamnatin kasar ya matukar ɗauki hankulan na kasassu a bisa la'akari da yadda wannan al'amari ka iya shafar rayuwarsu kasancewarsa wanda ka iya shafar zaman lafiya. Dalili kenan suka shirya taron addu'o'i domin neman mafitar wannan al'amari da a kulliyomin ke ɗaukar sabon salo. Malamai magada annabawa sun ayyana cewa addu'o'in na kasassu na da tasiri akan kowace irin jarabta. Dalili kenan gamayyar ƙungiyoyin masu bukata ta musamman wato Federation de Personnes Cafe ta shirya zaman addu'o'i. Malam Habibu Abdullahi Jigo a ƙungiyar na kasassu ta kasa reshen Yamai na daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan zama. Jama'a salamu alaikum. Yau eh, da godiya ga Allah da za mu yi ma Allah da ya gwada mu ga rana shine muka haɗu nan gadon mu kawo kuka mu ga Allah. Kun gani cikin kwanakin gabi abin da ya wakana. shine dalilin da yasa Federation Nigerian de Personnes Handicapées ba mu da wani karhi mu gura mu makahi da eh, waɗanda ba su iya tahiya cewa da kutare da kowa da kowa su ne muka haɗu nan ga ba mu da ƙarhi sai na Allah shine muka ce to mu zo mu yi kawo kukan mu ga Allah mu kawo kira ga duka al'umma ta mu da kuma al'ummar da annan duka na Nijar cewa mu san cewa mu yawa ta aikwanci hankali cikin Nijar mu ya ta kuma eh wannan abin da ya wakana ya zamanto shine na farko shine na ƙarshe shine muka kira cikin wannan declaration in namu mun kawo duka dokoki na duniya na kawo incin eh, kare incin dan adam duka mun kawo wannan da wanda aka yi na ƙasa ga cikin damu ta Nijar hannan mun kuma kawo kuma babban doka ta mu eh, babban kundi na mu shine convention relative au droit des personnes handicapées shine doka eh, kudiri babba wanda anka Nijar ta samu hannu na duniya cewa na kare incin pension handicapé cin dokan mutane masu rauni shi ne a dalilin muka ce to yau wanga abin da ya kama mu ya kira da duka masu eh, hannu da sannu cewa eh, malamai da krista da kowa da kowa a mai da hankali ga addu'a Allah ya kawo ma Nijar kakwace hankali Allah ya kawo makiyar Nijar duk wanda zai zamanto zai zalunta Nijar Allah ubangiji Allah ya kawo mu in shi da rabo Allah ya shiryar da shi in bai da rabo kuma Allah kai ne ka sayar za kai maganin mu da shi Ƙungiyoyin sun kuma yi jan hankali a kan maganar kaucewa nuna wariya ga mutanen da ke da tawaya domin a cewarsu a irin wannan lokaci da Nijar ta tsinci kanta a yau. Samun haɗin kan kowane ɗan ƙasa abu ne da zai taimaka a ƙara samun zaman lafiya. abin da ke nufin su ma suna da gudunmuwar bayarwa a dukkan lamuran da suka shafi harkokin tafiyar da ƙasa. Mun kirai eh, eh, magabata wa'annan na na eh, sojar suka zamna cewa ka ai wariya kar ya zamanto a ce mu dan mu yana mutane masu na kasa a ce ba a dama da mu ai a ce ya kamata a dama da duk dan kasa kowane ne yake ko ina yake ya kamata kasa ba mu da wata kasa in ba Nijar ba kenan mu ya so a dama ya zamanto duk aikin da za a yi a ce ba a cewa ai wariya wanga ba da shi ba ko wanga ba da shi ba kenan eh mu ya kuma fata ga eh, sojawa su kawo eh, haɗin kai ƴan ƙasa kar a yi ce wanga ba ɗan ƙasa na ba wanga ba ɗan ƙasa na a'a ya zamanto a zan guda maɗan guda kenan shine muka ce to mu taro yau mu taru ne mu kawo tare da ku ku eh, mutanen eh, federation nigerian da fesu handicapé don mu kawo wannan kuka namu jama'a a kulkule a dunkule abinda eh, wannan ya ka cewa wannan declaration ta kunsa kenan ina fata allah ubangiji allah mai da kowa gida na lahiya To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa, Malam Habibu Abdullahi na gamayyar ƙungiyoyin na ƙasassu ta ƙasa, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. wani kaga tawaya halitta ta yi tayi a bisa kwakwalwarsa baya juyayi zai yi gwagwarmaya da